ku danna mana subscribe ku danna liking ku danna kararrawa domin samun sakon littafin na Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro barkanmu da sake saduwa a ci gaban littafin mu mai suna daurin zato kashi na ashirin da ɗaya ana yin haka na shiga shirin biki amma sai da na je katagun na shaidawa yaya balki inda ta nuna min ɓacin ranta kan hakan da na yi bisa cewar wai ba sai na gaya mata hukuncin da zan zartar a kanta ba. Ina dawowa na nemi izinin alhaji na biya wa yaya balki da uwa kujera Ka bayyar da dama na san mutaka yana cikin mutanen da alhaji ya ce za su tafi. An dawo babu daɗewa a kai bikinsu. Biki na gata don babu abin da alhaji bai yi musu ba na gata, nima na yi gayya har daga Senegal 'yan uwa sun zo biki. Taro ya tashi lafiya aka watse, kowa ya koma gida aka bar ango da amarya da ni kuma da na rinƙa ganin tamfar ni na fi kowa jin daɗin zamani. Na haɗa aure tsakanin ƙanina uwa ɗaya uba ɗaya da yadda nake so, yadda na riƙe, yadda nake ganin ya Auren uwa da mutaka ba ƙaramin al'amari ba ne a wurina don sai da na rinƙa ganin tamfar su ne dangina gaba ɗaya. da nake gani na rasa a baya na rinka jin tamfar, duk wani baƙin ciki da na gamu da shi a baya ya wuce ya zama min tarihi gidansu ya zame mini wurin zuwa in na ji zani unguwa sai in ce wa alhaji zani gidansu uwa don dubo su wata rana ya ce min a gaishe su wata rana kuma ya ce bai yadda ba wai na fitini yara da zirga-zirga a gida ita ma uwa in ta ga kwana biyu ba bata ganni ba za ta shirya ta zo wuni in za ta zo kuwa za ta yi min girke-girke iri-iri ta zo min da shi uwa da mutaka suka maida ni yar gata sai ji da ni suke yi ni ma ina ji da su alhaji yana shigo da abu gidan zan raba biyu in ɗora wa baban gida ko jine da in ce maza kai wa uwa ana nan a haka ran rannan muna hira da alhaji sai ya ce min ni zuwaira in na ce ki bani ɗaya cikin 'ya'yanki in kai shi turai ya yi karatu wa za ki bani na zuba mishi ido cikin kaduwa ina kallon shi na ce ban fawar tsake daga kewar rabuwa da uwa ba ne har ka fara tunanin sake raba ni da wani kuma ya ce to yaya za ki ai dukkansu ma kwashe su zan yi in kai su karatu ke dai mutum ɗaya zan fitar ɗaya zai yi ne a nan gida amma ba zan bar miki gidan babu yara ba zan kawo ƙanana in sa su su yi karatu manya kuma su taya ni harkokin kasuwanci na. Na ce mishi to, na kuma yi mishi addu'a. Kwana biyu ya bani in yi tunani don haka da kwanaki biyun suka cika sai na gaya mushi a kai baban gida turai shi kuwa Junaidu a bar shi ya yi a nan. Bai nemi sanin dalili na ba na faɗin hakan. Ni ma ban tsaya yi mishi dogon bayani ba tunda na ji ya ce to shi kenan sai ni ma na yi shiru tun daga nan bai sake ce min komai ba ni ma ban sake komawa kan maganar karatun nasu ba don ba san tafiyar tasu nake yi ba ran nan kawai sai alhaji ya ce min shirye-shiryen tafiyar yaran nan sai ta kammala ina ganin tafiyar ta matso na yi maza na ce au haka suna 'yan ƙanana ne za a tafi da su ai na ɗauka sai sun girma tukunna gaskiya in dai yanzu ne na fasa a bar min su kawai sai sun ƙara hankali tukunna ya ce min to kwana hudu bayan nan daga fita sallar asuba sai kawai na ga yara shiru ba su dawo ba sai da na gaji da jiran shigowarsu bayan na kammala abin karyawa na ce a je a kira mun su su zo mu karya sai kawai alhaji ya ce min ai an riga an tafi da su za a kai junaidu wata makaranta a kure shi kuwa lamido za a wuce da shi ihu na rinka yi da iyakacin ƙarfina yana bani haƙuri daga baya ma na ga hakan ba zai min ba na kama hanya na nufi katagun na je na bude ɗakin baba da aka riga aka gyara shi tas na zauna a ciki zuwan alhaji biyu na ƙibin shi na ce ya banna a nan kawai ai ya riga ya san ba zan iya zaman gidan babu yaran ba ya raba ni da su ba tare da ya gaya min tafiyar tasu ba sati na biyu a katago in ban da ɓacin rai babu abin da nake yi na ja na tsaya kan lallai alhaji ya dawo min da su kafin in dawo ko kuma ya banni in yi zamana a nan Ran nan dai ya sake zuwa na ce ai na riga na ce ba zan koma ba. Ya ce ai na kawo wasu yaran na ce to ina ruwana da su ni nawa nake so in gani. Ranar dai yayin tudu ya yi min faɗa irin wanda aka daɗe ba a yi min ba. Abin da ya tuna min da baba na yi ta kuka a haka na biyo alhaji muka dawo gida. Na same shi cike da yara da ya kawo gaba ɗaya 'ya'yan 'yan uwa ne. da na sani na san lokacin da aka haife su amma ba su ɗebe min kewar Junaidu da Babangida ba ba su hana ni kukan tafiyarsu ba ban taɓa samun kaina cikin ƙiwa Alhaji girki a gida ba sai a wannan lokacin da abin da na yi niyyar girkawa in na tuna Junaidu da gida ba za su ci ba sai in ga towa zan girkawa akan dole Alhaji ya sa Hajiya Hauwa ta nemo mishi mai girki inda ta kawo mishi wata daga baya kuma ta kawo mishi mai gyaɗa don ita mai gyaɗa ta fi waccan tsafta da iya girki akan dole na bar wa mai gyaɗa girkin gidan saboda na kasa kasala ta kama ni bani da wani aiki sai na tunanin yaran in kuwa rufe ido na yi da sunan bacci in yi ta mafarkinsu a wannan lokacin kullum daga gidan uwa ake kawo min abincin dare kowanne kwana biyu kuwa sai ta zo gida wai ta zo duba ni Ana cikin haka ne na gane uwa ciki ne da ita. Wai ban iya faɗin farin ciki Na Na haƙura na kwantar da hankalina na koma kan lissafi cikin da uwa ke da shi da kuma zumuɗin ganin abin da za ta haifa. Uwa ta kama zazzaɓin laulayi, kullum sai na je duba ta in girka mata wannan in girka mata wancan, sai dai ba ta iya ci saboda ƙurarrajin baki sun dame ta. amma dai an samu ta ɗan ji sauƙi sai dai ƙurarrajin kan sun ƙi jin magani dole aka haƙura aka batta sai dai kullum zan dama mata kunun gyaɗa da na shinkafa da na tsamiya in haɗa da kindirmo da na sa mai nono tana kawo min in aike mata da shi shi ne ya zamo mata abinci duk da ƙurarrajin bakin sun takura wa uwa ba su hana ta murmurewa ta yi kyau ta yi fari sol ba duk da ita ɗin ba fara sol ba ce asalin kalar jikinta yana tsakanin fari da baƙi ne wato a inda babu farare a inda kuwa suke da yawa ita baƙa ce ta yi matuƙar yin kwarjini don kuwa dama doguwa ce samɓal a miƙe take ga ta da idanuwa dara-dara waɗanda a wannan lokacin suka ƙara fitowa suka kuma yi fari ba mijin uwa ba da yake matuƙar santa yake ganin tamfar ita ce komai ɗin shi don kuwa na taɓa zuwa gidan na gane uwa tana ƙoƙarin ɓoye min ɓacin ranta da na koma gida na neme shi na nuna mashi rashin jin daɗi akan ɓata mata ran da ya yi sai ya sunkuyar da kanshi ƙasa ya ce min ita ce mafi darajar abin da nake da shi ita ce mafi soyuwar abin da nake so amma hakan ba zai hana in ta yi kuskure in mata faɗa ba na ce mishi haka ne amma maimakon faɗa rinƙa yi mata nasiha da abin da na raine ta ta bi shi kenan za ta bar duk wani abun da baka so in ka gaya mata cikin nutsuwa ya ce min to to ba mijinta da ke yi mata irin wannan son ba ni da kaina ba na gajiya da kallonta a wannan lokacin duk wata hidima a gidan mutaka ya ɗauke mata ita saboda zuwan da nake yi in same shi yana aikace-aikacen gida yasa na daina yin sammakon zuwa gidan sai na daidaici ya gama zai tafi kasuwa ni kuma in ɗan yi mata hira. matuƙa da kan shi ya gano hikimar yi mata farfesun hanta ya yi laushi sannan ya yi amfani da turmin ƙarfe mai tsafta ya ɗan shi don sauwaƙa mata tauna. Ganewa da na yi cewar uwa da mutaƙa so mai tsanani suke yi wa juna sai daɗi ya kama ni. Na ƙara son su wani irin su da ba zai yiwu in iya kwatanta shi ba. Ana cikin wannan hali ne rannan Alhaji ya dawo daga sallar asuba. Na ji shi yana kwalawa ɗaya daga cikin yaran da suke gidan kira. Yana fitowa bai ma saurari gaisuwa da yake yi mishi ba ya ce mishi maza tafi ka dubo min mutaka. Me ya hana shi zuwa masallaci yau? Yaron ya fita da gudu ni kuma na fito ina mishi ko sun makara ne? Ya ce to ban sani ba amma shi ba mai makara ba ne. ni da shi mukan yi rige-rigen zuwa masallaci ne wata rana in riga shi wata rana ya riga ni muna tsaye a wurin har yaron ya dawo ya nemi wuri ya tsugunna ya shaida wa alhaji bai jin daɗi ne ciwon ciki na damun shi da sauri alhaji ya fita ni kuwa na tsaya ina faɗi, ikon allah yau kuma cikin nashi ya ɗan motsa kenan ganin da na yi alhaji bai dawo ba sai na yi zaton asibiti suka tafi da shi Ga shi ya fita ban tambaye shi ba balle in je can gidan don haka sai na tura mai gyada na ce mata ta je ta zo min da uwa isowarsu ne na gane ciwon ba na wasa ba ne saboda ganin yadda uwa ta ruɗe in ban da kuka babu abin da take yi na shiga rarrashinta ina faɗin haba uwa in mijinki yana ciwo sai ki yi ta kuka haka tana kukan ta ce min ba kukan ciwo nake yi ba mu bata karasa ba saboda ganin da ta yi na zuba mata ido ina kallonta ki yi haƙuri umma ki yi haƙuri ta koma kuka tana bani haƙuri hankali na yayi matuƙar tashi na rasa inda zan yi na suri na na yafa na tasa uwa a gaba muka nufi asibitin don mu ga halin da suke ciki muna isa alhaji mai bindiga muka fara gani da sauri ya ce min me ya fito da ke wa ya ce miki ki zo nan maza koma ki haƙuri muna zuwa muka dawo gida bamu wani daɗe ba sai ga su sun dawo sai gashi ana ta shigowa gida ana ɗiban butoci ina tsaye tsakar gida ina sauraron alhaji ya shigo ko wani wanda zai gaya min abin da ke faruwa ji nake tamfar na yi waje in gane wa idona saboda tsananin bugun da zuciya ta ke yi a cikin tsayuwar sai ga hajiya Hauwa ta shigo kuka take yi sai ga ƙarama da Maryam sai ga matan abokan Alhaji da makwabta. Suna ta shigowa, ashe wai muttaka ya rasu ne. A wannan lokacin ba ta kaina nake yi ba saboda halin da uwa take ciki. Su ma take yi ana shafa mata ruwa. In ta yi kamar ta farfaɗo, sai kuma ta koma suma ga ta da ciki don haka aka yi maza aka nufi asibiti da ita. Aka kwantar da ita, ni kuma ina gida wai ina karɓar gaisuwa. Daga baya na ga zama ba nawa ba ne, na sa aka je aka roƙan min alhaji ya banni in je asibiti wurin uwa don tun da aka yi mutuwar ya ƙi shigowa gida sai turowa yake yi wai a bani haƙuri bai hana ni zuwa asibitin ba don haka can na tafi na je wurin uwa tsayuwa na yi na zama jaruma na yi ta rarrashi ina bada haƙuri ina kuma tuna mata da cewar mu ɗin dukkanmu zamanta muke yi sai dai in wa'adi bai cika ba in na yi na rarrashi sai kuma in koma kwaɗaitar da ita game da rayuwar da mai imani ke sa ran samu bayan mutuwa shi kuma imanin ba zai cika ba sai in za ka karɓi ƙaddara a yadda ta zo maka don haka ki yi haƙuri saboda ki samu ladan musiban da ta same ki da irin wannan ban bakin da irin waɗannan kalaman na samu uwa ta dawo cikin nutsuwarta ta koma ambaton ubangiji maimakon tsananin tashin hankali na nemi sallama muka dawo gida ranar da aka cika uku na yi sammako tun da asuba na shiga wurin alhaji tun bai fita sallah ba yana kan sallaya yana addu'a na jira shi ya shafa fatiha na gaishe shi na yi mishi ta'aziyya na tashi na fito na dawo cikin gida alhaji ya karɓi gaisuwa har tsawon kwana saboda jama'ar da ke zuwa mishi ta'aziyya bayan an gama karɓar gaisuwa ne aka banni daga ni sai uwa sai ko sauran mutanen gida a wannan lokacin ne na samu kaina cikin wani irin tsanani ga ɗacin da ke cike da ɗacin mutuwar ɗan uwana da na rasa wanda ba ni da kowa sai shi ban kuma same shi ba sai bayan da na ɗanɗani azabar zama ni kaɗai to na same shi ina murna ga shi kuma na rasa shi rasawa ta farat ɗaya a lokacin da ban taɓa tunanin hakan ba da muttaka ya ɗan yi jinya ne ma watakila da ban ɗanɗani azaba mai yawan haka ba to gani kuma tashe da uwa mai ciki wacce bata taɓa daina kukan mutuwar mijinta ba wacce ta ƙaurace wa cin abinci na zama bani da aiki sai na rarrashi da ba da haƙuri da nasiha tare da yin wa'azi in na ɗan samu ta ɗan sake ta ɗan soma za ta yi magana yanzu ne za ta soma hirar muttaka daga haka kuma sai ta kama kuka ni ba abin in ce zan yi mata yadda alhaji ya yi min ba baya yarda maganar mutuwar tashi ta haɗa mu sai kawai ya miƙe ya fita a haka na zauna da uwa wacce renanta ya fi na jariri wahala har cikinta ya kai wata takwas na shiga murna ganin mun kusan rabuwa ita ma ta huta wataƙila in ta ga ɗanta za ta iya haƙura ganin ga ɗan mutaka a hannunta A wannan lokacin tuni na gama shirin haihuwarta, komai na tanade shi, sai jiran zuwan haihuwar kawai nake yi, ita ma ta ɗan yi kuzari. Har na soma zuwa makarantarmu tare da ita, ran nan muna tsakar gida ni da ita, zogale ta ce min tana sha'awa. Na aika aka sayo min ɗanyen shi na gyara shi, na dafa mata da tsiyaye ruwan a wani kofi na gyara ganyen, na kwaɗanta mata shi ya yi kyau ya yi daɗi. na ɗauko na kawo mata na ce ga shi nan ga kuma ruwan shi in kin kasa tauna ganyen sai ki kwankwaɗi ruwan don dama ya fi ganyen amfani a jiki mai gyaɗa tana yi mana dariya tana faɗin na ce in ban da dai sha'awa mai fama da waɗannan ƙurarraji yaushe zai iya cin ganye uwa da ta sa ganyen nan tana kallo ni ma ban tanka mata ba tunda dai ta yadda ta shanye ruwan sai ta kalle ni ta yi murmushinta a hankali ta ce umma ina so in yi miki wata magana ina tsoron na yi na yi maza na ce mata haba uwa tsoro ya hana ki gaya min magana to wa za ki gaya wa in ba ni ba ta ɗan saki wani lallausan murmushi ta ce kar hankalin ke tashi ne na yi maza na ce mata gaya min kawai ba zai tashi ba ta ce idona ne umma bai gane mini kalan abu komai sai nake ganin shi baƙi gashi kuma sai in dinga ganin mutane suna rabuwa bibbiyu yanke jiki na yi na faɗi a ƙasa saboda tsananin firgita da na yi da wannan bayani na uwa cicciɓa ta aka yi aka kai ni ɗaki na yi kuka har na gaji ban daina ba da alhaji ya zo duba ni don an je an gaya mishi abin da ya faru da alhaji ya zo duba ni don an je an gaya mishi abin da ya faru na ce mishi a je a ɗauko min yaya balki ban ɓoye mata komai ba ban ƙi gaya mata abin da nake don ta riga ta zama min ƴar uwa da na gama yi mata bayani sai kawai ta kalle ni cikin natsuwa ta ce to kina ganin kamar in muka haɗu a nan da wani abin da za mu hana ne na yi maza na ce mata ba mu isa komai ba ta ya na zaman gidan zaki ta ce to shi kenan muka tasa uwa a gaba ni kan komai na yi idona yana kanta sai dai ban ga wata alama ba Ran nan muna kwance ni da ita a gado, dama kuma tare muke kwanciya. Ita kuwa yaya Balki tana ɗaya gadon sai na ji tamkar uwa na yi min magana. nace mata me kike faɗi? Sai da nayi mata tambayar sau biyu sai ta ce ba da ke nake ba. nace da waye? Ta ce da wannan ne. Na sake jin wani faɗuwar gaba. Na maza na miƙe zaune. nace mata a ina kika ganshi? Uwa? Kan ta ce min komai sai yaya Balki ta ce min Ke kuwa me yasa kike irin wannan binciken ne? Zuwaira, me zaki iya yi ne? Kin ga yadda kika mai da kanki kuwa? Cikin ‘yan kwana, ashe shi mai imani ba da miƙa wuya aka san shi ba? Kalaman yaya balki ba su hana ni cewar da uwa ta yi da muttaka take magana ya ƙara firgita ni ina kuka na cewa yaya balki. Sai yaushe zan samu abin da nake so, duk wanda na so rasa shi nake yi. ta ce min da dai kin tuba kin yi ta istighfari kar ki sanya kanki duk abin da kika so kika rasa din ai ba naki bane ajiyan shi aka baki ko sai mai shi ya fasa karba dan kina so kwana biyu bayan nan ne kawai uwa ta haifi ta mace bayan yar gajeriyar naƙuda mai sauƙi bata kai awa guda bayan nan ba ta ce gagarinku na kalle ta a kwance a shimfiɗe na ce Shi kenan uwa, shi kenan Rabi'atu, kun tafi, ke da mijinki kun bar min 'yarku, shi kenan. Maimakon in yi kuka miƙewa na yi na je na soma shiryawa. Ruwan da za a yi mata wanka ni da kaina na wanke ta. Da taimakon Maryam da Hauwa na sanya mata kayanta na yi mata addu'a. Aka zo aka fita da ita ina kallo na yi zaman karɓar gaisuwa kwana uku da aka yi bakwai kuma Alhaji ya ce sunan ki Rabi'atu ya mayar miki da sunan uwarki na sa mai gyada ta nemo min mai reno. Ta kawo min Talatu da aka yi sati biyu sai na samu Alhaji. So nake ya yarda min in je Katagun in ɗan zauna a ɗakin baba in ɗan huta. Ya ce min to in ɗan saurare shi tukunna ran nan da ya shirya zai yi tafiya sai kawai ya ce min ɗauko ‘yarki mu je. Na ce mashi to da ni ya yi wannan tafiyar da muka dawo kuma bai dawo da ni gida ba sai ya ajiye ni a gidan shi na Lagos. Ban kuma sake zuwa duk wani sha'ani da za a yi ba sai bayan shekaru uku. Sai dai yaya Balki kan je Lagos ta yi min bakunta. Tun baƙuntar farko da ta je min kuwa na ce ta je ta kwashe kayan ɗakina ta je ta sai da aka gama ginin gidan nan na dawo. Muka sake haɗuwa da su ƙarama saboda a lokacin kuma Alhaji ya yi nufin sake haɗa iyalin shi wuri ɗaya. Na zo na samu gida cike da iyali ga yara maza da mata da Na ɗaga ido na kalli ummana cikin tausayawa. Na ɗaga ido na kalli ummana cikin tausayawa baƙin ciki da ta yi na rasa waɗanda take so. Na yi ajiyar zuciya sannan ne na ce mata wato dai umma ba ke kika haife ni ba mutanen da kike so ne suka haifa miki ne. Sai da ta zuba min ido kafin ta ce min kwarai kuwa, na kwantar da kaina jikinta na ce mata, to, kar ki sake gaya wa kowa labarin nan umma, ki bar su kawai akan ke kika haife ni. Tunda ma dai ai Umma ta yi murmushin farko tun da ta fara bani labari ta ce ban shayar da ke na ba a da wuya. Alhaji bai yadda na yi hakan ba, na rene ki ne ta hanyar shayar da ke da baban shi ne yaron da na shayar da shi nono na. Ina ganin biyu bisa ukun nonon da ya sha nawa ne saboda kullum a wuri na yake, kuma a wancan lokacin Maryam kan yi yaji in suka yi faɗa da karama Ta bar shi kan wannan dalili sai ya zama ni ke shayar da shi. Nan take na ji kishin yaya Almu ya kama ni na ce, wato yaya Almu ma ɗanki ne, ta yi maza ta ce nawa ne mana a da wuya. Baba kuma ya bani shi na kuma rene shi. Ta hanyar shayar da shi nono na, shi kuma bai taɓa nuna min ya san yana da wata uwa ba. Lamido ai nawa ne a da wuya, nawa ne. Ke kuwa muttaka da uwana ne suka haifa min ke don haka ba ni da kamar ku. Ke da shi, sai ko Junaidu. duk haka ne ma ya sa na baiwa Alhaji sunan Junaidu lokacin da ya ce in taya shi zaɓen wanda zai bayarwa. shugabancin kamfanin shi. Na ɗaga ido na kalli Umma, zuciyata ta sake raya min wasu al'amura game da ita. Ban sani ba ko ta gane tunanin da nake yi ne, sai na ji ta ce min, taimake ni kar ki ji wani canji a tare da ni, don na ce miki ba ni ce mahaifiyarki ba. Ke ɗin, ke ce komai nawa, ke ce mutaka, ke ce kuma uwa. A duk lokacin da na ɗaga ido, na kalle ki, na kan ganki ne da kamanni guda biyu. Kina kama da mutaka kamannin da ke sa wa mutane suna ganin kamanninki da ni amma ni da aka haifi uwa a kan idona na kuma Reneta ta girma a gabana na san abubuwanki da yawa na tuni mafi yawancin lokaci na kan bi ki da kallo ne saboda wasu abubuwa da kike yi waɗanda nake ganin tamkar ko yadda ke so ta yi sai dai kuma tunda na san baki ta ba to na san ba koyo ba ne. gado ne na matsa jikin umma na kwantar da kaina a cinyarta Cikin hawayen tausayi na ce mata, ke ce komai ɗina umma, ba zan canza komai ba game da ke, sai dai ma in ƙara sanki. Kan umma ta ce min komai sai na ji muryar baba a cikin falon umma yana cewa me zuwaira take yi ne a wurin nan. Mun kusa shiga Kaduna direba yana kallon motar da ke biye da shi ta cikin madubi saboda ba ta wuri da ya yi ta wuce ta ƙyocewa wucewa. Ya ce au hajiya ai lami ɗari yake biye da mu. Umma Hauwa ta yi murmushi ta ce, A to, shi ta ce wai ya yi gaba saboda ya yi fushi da abin da Adawiya ta yi mishi. Ana fushi ne da amarya? Yaya Almu ne ya wuce direba ya bi bayan shi. Muka ƙarasa gidan, babu kowa a cikin gidan. Yaya Almu ne ya samu kulli, ya buɗe ko ina muka shiga ko ina gwanin sha'awa. Sai ƙamshi da ƙamshi ke tashi komai tsaf a tsare a tsaftace gwanin sha'awa ga wani sanyi na ni'ima. ai alhaji ya yi dabara da ya ce kowace amarya ta bi angonta kawai ba sai an kai ta ba da yanzu duk gurin nan an lalata shi tana wannan maganar ni kuwa ina takure wuri ɗaya cikin lullubi ina karanto addu'o'in da baba Barki ta bani ta ce in rinka karanta su a lokacin da na shiga gidan mijina sai a wannan lokacin ne ta faɗo min a rai wato haka take ita ce mahaifiyar uwata wani tausayi ya sake kama ni Na tuna su sun san uwata, sun san mahaifiyata, ni ce ban san ta ba, ban san ta ba, ban san babana ba. Sai Umma da Baba na sani. Wasu sabbin hawaye suka so soma zubo min abin da ya fusata Umma Hauwa ta yi ta yi min faɗa. Baba Talatu tana ba ta haƙuri. Direban da ya kawo mu ya shigo riƙe da manyan ledoji ya ajiye ya koma ya sake ɗebo wasu ya kawo Bayan fitar direban ne Yaya almu ya shigo, yana tambayar mu ko akwai wani abu da muke buƙata. Babu Talatu ta ce masa babu komai, ba ma buƙatar komai don komai akwai. Ya yi murmushi ya ce, to sai yaushe amarya za ta fara yin magana. Ta taya shi murmushi don jin ya shigar da raha cikin lamarin. Ta ce ina jin dai so take sai an sayi bakinta. Ya juya zai fita yana cewa taya ta kwana baba. Da sauri Baba Talatu ta ce mishi, a'a ai ba za a yi haka ba, ba girma na ba ne yin hakan, bai tsaya ba ya tafi. Da sauri na kalli Baba Talatu na ce mata, me yasa kika gaya mishi haka? Ta ce, wane ni? Ai kawai ya yi min. So kike yi in jira shi sai ya ce min in ba shi wuri? Tana cikin maganar wai kawai na ji ya Almu ya sake shigowa. Ta wata kofar daban, sanda ita Baba Talatu tana ganin haka ta yi maza ta fice. ta nufi wurinta shi ma yana ƙarasowa ya mai da ƙofar falon ya kulle ya dawo inda nake zaune cikin murmushi na zo sayan bakin amarya ne yana maganar yana kallona ya miƙo hannu a hankali ya tallafi haɓata ya karanto wasu addu'o'i ya tofa min a fuskata sannan ya miƙe ya sure ni zuwa ɗaya daga cikin ɗakunan kwanan da suke wurin da asuba na bi umarnin da ya bani na komawa ɗaya ɗakin na kwanta bayan na idar da sallar asuba kasancewar tsawon daren ban samu na rintsa ba ga kuma gajiya da rashin bacci na kwana da kwanaki bacci mai nauyi na yi sosai ban farka ba sai bayan sha biyu ko lokacin ma kuwa da na farka da na lura sai na gane babu talatu ce ta tashe ni saboda ganinta da na yi tana matsa min ƙafata na kalle ta cikin natsuwa maimakon in gaya mata wata magana saboda kiɗimewa sai na ce mata ba da lafiya baba ta yi maza ta ce na sani uwar ɗaki na ko daga farin cikin mai gidan da na gani na san abin da ake ciki balle tun safe ya wanke shimfiɗin da suka lalace ya shanya su ga kuma alheri mai yawa da ya min turamin atamfofi da turare gami da kuɗi ya bani Allah dai ya yi muku albarka ya kuma sa ki zame mushi uwar iyalin shi Ban tanka mata ba don ba abin da nake nufin gaya mata kenan ba. Na so ne kawai ta fahimci zazzaɓi ya kama ni. Miƙewa na yi cikin ƙarfin hali na shiga banɗakin. Na ɗan hora kaina da ruwan zafi da na zuba wa Dettol tunda na riga na girma. Ba sai na jira an gaya min abin da zan taimaki kaina da shi ba. Na fito na samu abinci da ta kawo min. Na gama komai na sanya kayana bayan na gyara kaina na yi matuƙar yin kyau. zani da riga na sanya na yadin material mai kyan gaske har na zauna da shirin karyawa sai na tambayi baba talatu yaya almu ya fita ne ta ce a'a na ce to me aka kai mishi ta ce bai karɓi komai ba na dai ce mishi akwai tsallake abin karyawan nawa na yi na nufi kicin ɗin don ganin abin da zan shirya mishi tun da na gane shi ma bai karya ba nan da nan na shirya mishi abubuwa masu sauƙi na haɗa da farfesun kaji da baba Talatu ta yi da na ƙoda na je har falon shi na kai mishi sai dai ban yarda na zauna mun karya tare ba kamar yadda ya nemi in fitowa na yi na dawo wajena na zauna ina karyawa da baba Talatu tana yi min hira sai dai gaba ɗaya hirar tata yau kan birincin ya mace ne ni kam ina jin ta ku danna mana subscribe ku danna like ku danna ƙararrawa domin samun saƙon littafin namu da zarar mun ɗaura